يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau muna nawa ga wata na'am to sha hudu ko sha biyar ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar na ce sha hudu ko sha biyar aiko to duk wanda Allah ya hukunta shi nake nufi <laughs> kamar da aka sanar yanzu cewa ɗaya daga cikin yan uwa malamai a cikin wannan gari mai albarka fadilatul akh Yusuf Suleiman ya rasa iyalinsa bi ma'ana Allah da kira rayuwarta Suleiman Yusuf na ce Yusuf Suleiman ko? <laughs> To, muna addu'a Allah ya jikanta sannan muna addu'a da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. sannan muna addu'a da inna lillahi ma ata wa lahu ma inna lillahi ma ata wa lahu ma akhaf wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma mu kuma muna roƙon Allah idan Allah ya kawo tamu ya ɗauke mu cikin imani wanda suka rigaye mu cikin alkhairi a musulunci Allah ya ji kansu ga baki ɗaya shi kuma Allah ya bashi hakurin wannan rashi da Allah ɗin ya ɗora masa muna kuma roƙon Allah Allah ya canja masa da wani gurbi a nan duniya Allah kuma ya haɗa su a cikin aljanna tare ita kuma Allah fada cikin ni'imarsa gabanin ma tashin kiyama din gabaki da. ci gaba da karatu cikin littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam na fadilatu sheikh sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala bisa ga iko na Allah tare da yadda su za mu ci gaba da karatu idan zan yi tunawa daidai yau za mu tashi akan darasi na goma sha hudu akan shaksiya ta biyu ta Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu muna cikin bayani akan nasiha da Al-Hasan bin Abi Al-Hasan rahmatullahi alaihi ya aika zuwa ga Umar bin Abdul rahmatullahi alaihi lokacin da aka tsora masa jagorancin al'umma sai ya tura zuwa ga wannan babban malami alhassan bin abil hassan da cewa ina bukatan mun nasiha kuma ka gaya mun menene ya dace ne a babin jagoranci na ba a wannan lokaci sai ya zama shi wannan bawan Allah alhassan bin abil hassan albasiri rahmatullahi alai sai rubuta jumloli wanda satin da ya gabata a kansu muke karatu ba mu kammala ba muka yi abin da ake cewa wai kwanan jeji ko to Allah ya samu fita a jejin lafiya tayyib a yana za ta shi na'am cikin nasiha da al-hasan al-basri rahmatullahi alai yake zuwa ga umar bin abdul aziz rahmatullahi alai yace fal'ana ya amiral muminin wa anta fi mahalin qabla hululil ajal fal'ana a yanzu ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai ka sani wa anta fi mahalin qabla hululil ajal a yanzu kana cikin wani rayuwa ne gabannin warwarewan ajalinka ga baki ɗaya. wanke fa'il amn kuma zuwa ga ainihin yankewan burinka kana cikin wata rayuwa ne wanda kana dab da ajalinka ya warware kana kuma dab da burinka ya kare lokacin da dan adam ya bar duniya ai maganan buri ya kare ko sai ya ce kula da wannan magana da na gaya maka abin da nake ma nasiha shine la tahkum ya amiral mu'minin fi ibadillahi bi hukmil jahiliyya kar ka yi hukunci ya kai shugaban muminai fi ibadillahi cikin bayan Allah bi hukumil jahiliya da hukunci irin na jahiliya menene hukuncin jahiliya dukkan hukuncin da ya saba wa qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sunansa hukuncin jahiliya shi yasa Allah ya ce afa hukumar jahiliyyati yabghun don haka duk abun da ya saba wa Qur'ani da sunna ko ana yin sa gabanin zuwan musulunci ne ko kuma bayan musulunci ya zo aka ajiye musuluncin a gefe aka tsara wasu system na rayuwa aka ɗoro a kayinsa sunan wannan a musulunci shine jahiliya don da Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ga duk wanda wannan haske ya zo zuwa gare shi bai karbi Qur'ani da sunna ya hukunci da shi ba da ikon Allah iya hukunci ne irin hukuncin jahiliya su haka sai ce ina nasiha zuwa gare ka Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz da cewa karka kuskura kai hukunci cikin bayin Allah da hukunci irin hukuncin jahiliya shine karka kuskura ka ajiye Qur'ani da sunna a gefe ka rika jagorantar mutane da wani tsari na mulki wanda ya saba wa tsarin Allah wannan shine nasiha da nake ma amma na gabanin ya ga mar sai ya ce ka sani fa cewa kana cikin wata rayuwa ce wanda ajalinka zai iya warwarewa a ko da yaushe kuma burinka zai iya yankewa daga Allah ya ɗauki rayuwarka ajali ya kare buri ya kare don haka yace ci gaba wala tasluk bihim sabila zalimin karka kuskura ka shigar da bayan Allah cikin hanyar azzalumai jagorancin da kake yi wa bayan Allah karka kuskura kai jagoranci irin hanyar da azzalumai ke yin jagoranci ma'anan zalunci shine wad'u shay fi ghairi muhallihi a ɗauki wani abu a sa shi a gurbin da ba nasa ba to wannan shine zalunci so bi ma'ana zaluncin da kake karka kuskura ka ɗauki wani haƙƙi ka sa a gurbin da ba nasa ba in kai wannan kayi zalunci hanyar da ka bi kuma ka bi hanyar azzalumai mafhum tayyib wala تسلط المستكبرين alal المستضعفين idan ka tashi shugabantar da mutane zaka tura sarki ne a wani gari zaka tura gwamna ne a wani gari zaka tura wani jagora ne kan talakawa ina ma nasiha wala tusallitul mustakbirina alal almustad'afin kar ka kuskura ka jagorantar da mutane masu girman kayi akan mutane masu rauni in kana so ga karancin imani shine a samu mutum mai girman kai a ce jagoranci ainihin masu rauni siffar mutum mai girman kai malamai suka ce a cikin jagoranci shine na farko idan ka je wajensa kamar sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yana ga ƙauyenci ne ya amsa in ma'aikaci ne sai dai ce ma kawai knock and enter ka kwankwasa ka shiga in wani mai mulki ne sai ce maka yawwa iya ya amsa da wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kaskanci ne wannan mutum ne mai girman kai wanda yake jagorantar al'umma yana ga kashi ne in wa ne hannu mu gaisa kashi ne in mikawa ne hannu mu gaisa wannan ya zama daga cikin almustakbirina iya ga ya fi karfin ya ba wani dan uwansa musulmi hannu su gaisa mutumin da yake gaba zai iya zama ya ci abinci da ɗan uwansa musulmi ba don wannan makaskanci ne shi ko maɗaukaki ne ya shiga cikin a almustakbirun jama'ar da ke da girman kai hadisi kuma yace mutum mai girman kai ba zai shiga aljanna ba ga hadisi a cikin bukhari almustabu'afina masu rauni matakin farko su ne tsofi na biyu mata na uku yara ƙanana mataki na biyu ko masu rauni su ne talakawa to duk inda ka samu mutumin da bai jin tsoron Allah mai girman kai yana ga kashi ne ma ya zo cikin talakawa ya sallah wannan ma alama ce ta girman kai ina ga in ina shiga cikin talakawa za a rena ni kula da wannan ba zan yi sallah ba sai a ɗaki na ko a falo na ko a ofis ɗina duk siffar mai girman kai ne duk wanda ke da girman kai kuma ba zai shiga aljannar Allah ba to don haka in kana so ga abun tausayi shine a samu mutum mai girman kai a ce jagoranci masu rauni a ba shi tsofi talakawa yara ƙanana mata kai ne jagora to anan za ga zalunci Allah ya kare mu daga irin wannan sai ce fa innahum la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma fa innahum lalle su mutane masu girman kayi, la yarqubuna fi mu'minin ba su iya ragarwa mumini a cikin zumunta da yake yi ba su respectin zumunta da mumini yake yi ba su kuma yin zumunta zuwa ga mumini su mutane masu girman kai kai ko musulmi ne dan uwansa in ba ka da mulki iyaga akwai kaskanci ya ziyarce ka ɗaya kenan na biyu kuma ya baka kofa ma da sadar da zumunci iyaga akwai kaskanci illan wala zimma haka kuma ba su da wani aminta ba su rike amana ko kaɗan in kun ba su amana za su ci idan suka ba ku amana ba su yarda da ku ba sannan kuma ku ku rike amana ba sa bukata ku rike shine la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma kamar yadda Allah ya kace suratul tauba aya ta goma sai yace wa ulaika humul muhtadun wannan su ne masu wuce gona da iri wannan su ne yan ta'addan asali wanda addini ya hana zama irin su su haka siffa ta su ba su barin zumunta tsakaninku sannan ba su rike amana ba sa so ku yi zumunta kuma ba sa so ku ba ku rike amana idan aka haɗa ka da wani oga sama da kai kuna wurin aiki idan kana kwatanta gaskiya za ga bai son zama da kai ƙoƙarinsa shine a ɗauke ka a wannan wurin ko da ba za ka hana shi zalunci ba shi yana tsarguwa da kai tiyaye za a yi ka zo gindinsa saboda mara gaskiya ko ba ka hana shi ba shi yana yi ya san ka san yana yi to a zarge ki a rayuwa so da haka sai ce wannan shine siffar masu girman kai don haka ina tausaya ma kar ka kuskura ka ɗora waɗannan mutane masu girman kai akan masu rauni fatabawwa bi auzarika wa auzarin ma auzarika ka yi shirin komawa zuwa ga Allah bi auzarika da zunuban da ka ɗauka a nan duniya sabon Allah da za ka yi a matsayinka na ɗan adam don duk ɗan adam yana yin kuskure matukar shi ba annabi bane kullu bani adam khata wa khairul khata'una tawwabun wa khairul khata'ina tawwabun hadisi hasan bi turqihi wa shawahidihi ga cikin littafin sahiha duk ɗan adam mai kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba sai ce don haka fata wa bi auzarika wa auzarin ma auzarika ka yi shirin komawa zuwa ga Allah da zunuban da kai kai a matsayinka na ɗan adam ɗaya kenan na biyu wa auzarin da wani zunubi da za a ɗora maka ba kai ka ɗauke shi ba amma na ma auzarika tare da zunubinka duk wanda ya shugabanci bayan zunubin da kasan na yi kuskure waje kaza na yi laifi waje kaza to akwai laifin da kai baka sani ba idan aka baka amina ainihin amana kai ne obarar shugaba sai wani yi zalunci baka hana ba zaluncin da yake Allah zai baka zunubi a cikinsa. sai ka ɗauki mulki a cikin jagorancinka sai ka ba wani mulki ka san wanan nan azzalumi ne ka san wanan nan ɓarawo ne sai ka ba shi amana na wani kujera ta mulki sai je zalunci tare da ka san bai cika sharɗan yayi mulki ba sai ka bashi in ya ɗauki zunubi ana baka zunubi din shi yasa yace fatabawa bi auzarika wa auzarin ma auzarika da duk wani zunubin wani wanda kai gangancin bashi wata amana da bai kai ya rike ba to ka san fa wannan zunubin ya dawa zuwa gare ka wa tahmilu afqalaka wa afqalan ma afqalika sannan zaka ɗauki wasu nauyayen ababi. tare da kuma nauyayen ababe naka bi ma'ana a filin kiyama duk abin da ka san ka ɗauka a duniya to iya kayanka ɗaya kenan na biyu akwai wani nauyi da za a ɗora maka wanda baka san da shi ba me dalili saboda ka jagoranci al'umma ka jagoranci mutane uku biyar tara ma akwai abin tsoro a rayuwa adadin jama'ar da ka sani a ce ka yi jagoranci na mutane guda goma a unguwarku shekara uku ko shekara biyar a ce za ka je ka tsaya gaba ga Allah duk haƙƙinsu za ku yi shari'a ya akwai abin tausayi a kayi kuma Qur'ani ya tabbatar da duk wanda ya jagoranci zai je ya tsaya da jama'ar da ya jagoranta Allah ya musu hisabi yawma nad'u kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila so ballantana jama'ar da ka jagoranta kai kanka baka san total number su ba ballantana kana jagoranta al'umma dan an ce wannan karkashin mulkin kai kace ban san shi ba kuma akwai haƙƙinsa a kayanka don haka za ka ɗauki nauyayen ababe da wasu nauyayen ababe ma tare da wanda naka ka ɗauka da sannan ya ce wala ya gurran na kalladina ya tana'amuna bima fihi ba suka wala ya gurran naka kada ya rika rudar da kai kada su rika rudar da kai alladina waɗanda ya tana'amuna suke jin daɗi a rayuwa bima fihi ba suka wanda a cikin jin daɗin su akwai haƙoƙinka akwai haƙƙinka kake wasa da shi kar ka kuskura ka sake da su kar su ruɗe ka bi na kana mulki sai ka waye gari wani iya karkashin mulkin ka kai ka ɗora mar wannan responsibility din kai ba ka yi zaluncin ba amma shi ka san iya zalunci baka hana shi ba sai ce to irin wannan kar ka yadda da su su ne bi ma'ana ya amuna suke jin daɗi a duniya suke ni'imtuwa a duniya amma na da abin da yake responsibility ne a kayanka wanda kai Allah zai fara tambaya me yasa suke baka hana su ba baya da haka wa ya'kuluna tayyibati fi dunyakum suke kuma cin daɗaɗan ababe a rayuwarsu na duniya bi idhabi tayyibatika fi akhiratika suna tafiyar da daɗaɗan ababenka a lahira kai suna cinye ka na lahira a duniya kai kuma ka shiru baka hana su yi ba bi ma'ana shine ka bawa mutum haƙƙi ka ba shi responsibility ka ba shi shugabanci iya sabon Allah kana gani iya taba haƙƙin talakawa kana gani baka hana shi ba sai kai shiru to wannan haƙƙin da yake ci da ikon Allah yana cin haƙƙin ka ne na lahira maganar nan da yake na abin da malaman balaga ke cewa ainihin ba su kenan bi yana kokarin ɗauko wasu jumloli daga Qur'anin Allah yana yin magana da su wannan iya da matukar muhimmanci a wajen tasirin wa'azi yana tasiri a jikin mutane mu rika aram jumlolin Qur'ani ainihin fusha ta Qur'ani lahaja ta Qur'ani method na maganar Qur'ani muna muna, ƙasha da juna da ikon Allah yakan kama hankali kaga idan ka duba wannan zaka ga magana can da ya kira fa innahum la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma muka je cikin suratul tauba aya ta ɗari da nawa a aya ta goma don Allah ya ƙara sada cewa wa ulaika humul muhtadun nan kuma ya ya'kuluna tayyibat fi dunyahum bi idhabi tayyibatika fi akhiratika wannan kuma waje sura waje sura suratul ahqab ma wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم biha. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqqi wa bima wannan shine maganar so haka duk maganar da yake iktibasi ne kana iya daukan wasu kalmomi kaɗan ka kulla jumla da ita ka yi magana kana iya misali kaman ka ce wa ɗalibi iqra'u wa tafhamu fa lam taqra'u wa lan tafhamu fattaqul imtihana allazi uidda lit-talibin kaga larabci ne amma na wace aya an dauko na'am cikin bakara fattaqun nar allati uiddat lil kafira amma nan kuma fattaqul imtihana allazi uidda lit-talibin ana kuma iya aran kalma ta qur'ani masu iya magana yadda shi imam al-hasan al-basri rahimahullah yake sai ka ari wasu kalmomin directly a qur'ani sai ka yi magana da su amma na kana fassara wani abun da kake nufi ne kai a cikin maganar da kake yi magabata na irin wannan kamar mutum zaka bashi gyaran tef irin yadda masu gyara suke da wahalan sha'ani tunda dai akwai ahalin sunna masu kokari jazakumullahu khairan amma dai in ka kai gyaran tef in kai wasa sai ka je sau goma ko ka kai dinki ka je sau goma ba dinka ba sai a hakuri don nema tela ne a nan ba a tela ne hakuri babu damuwa insha Allah ta'ala so da aka sai ka yi ta zuwa ba a baka ɗinkin ka ba za ka yi cewa wani in ka kai masa ɗinki bai yi illa ma dumta alaihi qa'ima matukar baka tsaya a kansa wato ba zai yi ba ba zai ɗinka maka ba <laughs> yawwa ko kuma ana baka kuɗi sai aka ma walakanci kan wani haƙƙin da bai ta ya karya ba wataƙila albashinka dubu biyar ko dubu goma ko dubu ɗari kai ka daina shi bai ishe ka ba a rayuwa ana maneji ne irin yadda yanzu ake haƙuri sai a ce to kaza kaza in kai wa hatsi da kai aiki sai ka ce hatsi da ni aikin albashin da la yusminu wa la yughni min ju'in to kaga ayoyi ne na qur'ani la yusminu wa la yughni min ju'in <laughs> to amma sai ka are su kai magana da su a cikin me a cikin tsarin maganar ka mafhum tayyib <clears throat> ci gaba da nasiha ta Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alai zuwa ga Umar bin Abdul Aziz yace wala tanzur ila qudratika al-yawm kai amirul mu'minin kada kai dubi zuwa ga kudura karfinka a yau yau ana respecting ɗinka a matsayin mai mulki honorable ko ana baka wani title na daraja yace karka duba fawan da Allah ya baka a yau da kake magana karka duba yau in nace a yi za a in nace a bari za a bari walakin indur ila qudratika gadan sai dai ka yi dubi zuwa ga ƙarfinka gobe gobe zai ɗauki ma'ana biyu zai iya ɗaukan gobe bayan ka sauka a mulki wannan kawai ya ishi mutum darasi a duniya duk wata kujera da ka hau a rayuwa matukar ba kujera ce ta ilimin addini ba ana wane malam ne malam wannan in dai kujeran mulki ne to akwai ran da Allah zai sauke ka ko da ku ana respecting ɗinka an ce ran ya daɗe ka san wasa ake maka saboda idan da ran iya daɗe kai da baka kujeran ba wani ne ya rasu kai ka hauta ko wani abu mai kama da haka su haka wannan goben akwai ran da kuma ba rasuwan kai ba kana raye a duniya ɗin amma sai zama baka da fawa ka sauka wani ya hau kwayi sai a rika cewa wani tsohon shugaban ƙasa musulunci yaya sunanka na sunansa Ezekiel sannan wani suna kake sha'awa a musulunci kana yana sha'awar muhammad to gabanin nan addinin musulunci ana shiga da kalmar ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ma'anarsa shine na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah bi ma'ana ma'anarsa Allah ɗaya ne ba Allah biyu ba ba uku ba ba hudu ba sannan sama ba Allah bane ƙasa ba Allah bane rana ba Allah bane wata ba Allah bane Allah kwaya ɗaya ne kuma annabi Muhammad manzon Allah ɗin ne sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ba za ka yi komai a rayuwa ba sai abin da annabin Allah din ya karantar da kai sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi wani abu na addinin Allah ba sai abin da ya zo ta bangaren Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sunansa yanzu kake sha'awa don haka ma'anan musulunci shine shaidawa Allah ɗaya ne kuma a bautawa Allah din ta bangaren koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine hakikanin ma'anan musulunci ka gamsu da haka za ka yi kokarin yi to Allah ya taimake mu sai ka ce la ashhadu an ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan wa anna muhammadan rasulullah wannan babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine hakikanin kawai hanyar shiga musulunci kuma da ikon Allah ka zo musulmi duk jama'ar da kake gani a cikin wannan masallacin da jama'ar da kake ganin su a waje suna sauraron karatu da jama'ar da ke yawo a cikin gari da ikon Allah duk inda ka ga musulmi ya zama dan uwanka a addinin Allah ba a damu da menene garin ku ba menene yarenka daga ina ka hoto menene asalin ku duk wannan shirme ne matukar mutum ya musulunta ya kuma musulunta don Allah ya bi Allah to duk inda ya ga musulmi a duniya dan uwansa ne ina fata an ka gane ko so Allah ya taimake mu Allah kuma ya tabbatar da kai a cikin addinin Allah don haka ya bar suna Ezekiel ya koma Muhammad ga malamai a baya da sauran jama'a insha Allah sai a taimaka a abin da ya dace ayi yi a kansa sai a yi Allah ya saka musu da alkhairi masu kokarin kula da jama'ar da suka musulunta Allah ya sa kokari da suke zama dalilin shiga su cikin aljannar Allah to in akwai wanda suke members na kwamitin sabin musulunta ana bukatar su a bakin masallaci don su gana da shi Allah ya saka musu da alkhairi kokarin da suke yi da ya karbi suna Muhammad sai ya tunatar da ni wani abu kwaya daya wata yar kissa ne barin dan faɗe ta kafin mu wuce a shekarun baya mun san yadda ake musulunta iya da wahalan gaske yanzu sai mu gode wa Allah da Allah ya kawo fahimtar sunna mutum sai ya zo musulunta ko kawo bai kashe ba amma da gabanin ka musulunta a baka musulunci za ka kawo ko ragon yanka saboda za a canja ma suna za ka kawo zani na matar malam mai musuluntar da kai za ka kawo yadin shadda goma sannan za ka kawo wasu 'yan kuɗi na musulunta in baka da hali za ka yi ta kawo ɗaya bayan ɗaya sai sun gama taruwa ka gama kaiwa redi sai ka musulunta wallahi a shekarun ba akwai jama'ar da suka hakura da musulunci don ba su da kuɗin musulunta abinda kawai ya hana musulunta shine kuɗin musuluntan babu shi yanzu ya rasu a wannan hali in aka je me za a gawa Allah akwai wani mutum da a shekarun baya can da yake a wani gari kusan a garin shine sarkin malamai nasu amma na a lokacin tun gabannin hakikanin fahimtar addini sai dai na san lokacin da abun ya faru bi ma'ana amma dai fahimta sunna bai tsanani ba wani mutum ya zo zai musulunta irin yadda bawan Allah nan ya zo a kammala komai zai musulunta ya kawo kudin musulunta ya kawo turmin zai na musulunta ya kawo yadin shaddan musulunta duk abin da ake bukata har ago ya gama ya kammala aka bashi kalma da aka gama sai aka ce wani suna kake so sai ya ce Muhammadu sai shi malamin ya ce ba zai yi ba yanzu yanzu ka musulunta kuma yanzu yanzu a baka Muhammadu ya ce wannan impossible ai ba zai yi ba ba jama'a kawai daga shigowa musulunci ka ɗauki suna mai daraja Muhammadu wallahi an kai kwana uku ana buga da shi yace shi ba zai bashi Muhammadu ba yace amma na zai mar wani gata ɗaya saboda an matsa za mu bashi Ahmadu idan ya je ya zauna da Ahmadu na shekara ɗaya in mun ga kamun ludayinsa da kyau sai dawo a mai da shi Muhammadu amma na dai kai tsaye ka fito daga wani addini ka shigo ka wuce Muhammadu yace ina wannan ba zai ba a duniya <laughs> wala tandur ila qudratika al yace kada kai dubi zuwa ga karfin da Allah ya baka a yau kana mulki walakin indur ila qudratika gadan kai dubi zuwa ga karfin ka gobe gobe bayan ka sauka a mulki ana cewa tsohon wani ina fata an gane ko tsohon kansila ko tsohon ciyaman ina akwai tsohon kansila ko ciyaman ya hakuri misali nake yi sai a yi ta kiran ka haka tsohon wane wanda Allah ya musu daraja in su rike darajar su ne wa malamai da wahala ka ji an ce tsohon malam ɗaya kenan ko kuma ka duba ƙudurar ka yaushe gobe ta zama kiyama uwar gobe ga baki ɗaya kenan ya ayyuhal ladina amanu Taqwallaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun kar ka duba karfinka yau kana da mulki in kace ayi ayi in kace a bari a bari duba karfinka gobe kiyama ran da Allah ya tara duk masu mulkin duniya har irin su George Bush da suke jin su super powers ne sai ya ce limanil mulkul yau yau wa yake da mulki akwai mai magana Allah da kansa ya ce lillahi alwahidul qahhar mulkin na Allah ne shi kadai mai tilastawa ayi ko ba ayi shirin yi ba a ranar ba mai yin magana akwai wanda za a ce wa yake da mulki daga ya ce ni tsohon kansila ne daga 2001 zuwa 2005 ba wanda zai wannan magana din so da ka yace kar ka duba fawanka ka duba abin da zai faru da kai in kana mulki kullum kar ka yaudari kanka da fawa na a yau tuna ran da na sauka a mulkin yayi zan zama jama'ar da na shugabanta cikin su zan koma in zauna in na kyautata musu ina mulki a zama na cikin su su yi respecting dina in na muzanta musu bayan na sauka su walakanta ni ɗaya kenan sannan in ina kan mulki da ba a saukar da mutum akai da ikon Allah mafiya yawa shine kamar mulki na sarauta yana da wahala a sauke mutum matukar ba wata siyasa ta shiga ciki ba to mutum ya tuna gobe gobe kuma kiyama ran da za a kwabe wannan mulkin yana da daraja ana respecting ɗinsa a duniya amma zai tashi a filin kiyama tsirara ga loba ba takalmi kaga ba maganan mulki wa anta ma'asurun fi haba'ilil maut kuma kai zaka tashi ma'asurun wa anta kai a yanzu ma'asurun an daddaure ka an daddaure ka wannan ismul maf'ul ne fi haba'ilil maut cikin igiyoyin mutuwa ta ko ina mutuwa ta daure ka ta daure hannunka ta daura wuyanka ta daura kafarka babu yadda za a yi ka gudu baka mutu ba shi yasa Allah yake cewa mai aina ma kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda ka shiga a duniya babu yadda za a yi baka mutu ba dadewa a duniya ina irin dadewa na annabi nuhu alaihi salam da awa kadai san da ya shekara 950 yana yi wa'azi kawai qala Allah ya kammala 950 ya koma zuwa ga Allah yau ni da kai ba mu shi ba har ya gama a kare tarihi muke ji kawai wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama shekaransa 150 yana wa'azi ya koma zuwa ga Allah so don haka anta ma'asurun fi haba'ilil maut kai an daddaure ka fa cikin igiyoyin mutuwa ne babu yadda za a ka tsira wa mawqufun bayna yadayillahi fi mujammi'in min al mala'ikati wan nabiyyin wal mursalin wa mawqufun kuma kai abun tsayarwa ne baina yadayillahi gaba ga Allah yadda za mu tsaya gaba ga Allah laisa bainaka wa baina hutar juman hadisi a bukhari babu mai fassara tsakaninka da Allah Allah yana magana kana ji kana magana Allah yana ji babu ƙarya a wannan rana idan ma ana son shaida ta gaskiya sai a hana bakin magana sai a sa hannun kai magana shine naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim kenan hannun da ya laifi shi zai magana in bin Allah hannun yayi sai ya bayani shi za a tsaye da kai a cikin taro na akwai mala'ikun Allah waje a rabbuka wal malaku saffan saffa za a zo a yi wa Allah ainihin macin amma na ba faretin sojoji ba faretin mala'iku a filin kiyama ga kuma annabawan Allah ga manzannin Allah sai malam ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum a lokacin wa haƙiƙa haqiqa anatil wuju fiskoki sun yi kankan wasu sun kaskantar da kansu saboda tsoron Allah wasu sun kaskantar da kansu saboda tuna laifin da suka yi wa Allah a duniya yanzu an zo yau matubular sara'ir lil hayyi zuwa ga wanda yake cikakken rayayye qayyum wanda yake cikakken tsayayye wannan ma ikitibasi ne da wace aya wa wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma cikin suratul taha aya ta 111 mafhum tayyib yace inni ya amiral mu'minin ka sani lalle kai shugaban mu'mini da nake maka wa'azi wa in lam uballigh bi idzati ma balaghahu ulun nuha min qabli idan ban isar da wa'azin da nake maka ba idan wa'azin da na maka bai kai wa'azi irin wanda ulun nuha mutane ma'abota iya wa'azi ma'abota fasaha mutanen da suka iya cewa yi na yi bari na bari a cikin manhajin yinsu min qabli gabanni na suwa kenan sahabbai don shi imamu hasan bin abil hasan al-basri rahmatullahi alayhi ya zo bayan wa bayan sahabbai ne don haka yace idan wa'azin da nake maka a manhajin da nayi wa'azi bai kai irin wa'azin da wanda suka zo gabana ulun nuha sahabbai suka yi ba method da nabi bai kai irin nasu ba to ka sani fa duk da haka falam aluka shafaqatan wa nushan lalle ban yaudare ka ba na nuna maka shafaqatan tausayi zuwa gare ka wa nushan kuma nayi nasiha zuwa gare ka ko da ku ban yi wa'azi irin yadda sahabbai suka kware wajen yin wa'azi ba to ka sani cewa wallahi ban yaudare ka ba na nuna tausayi zuwa gare ka na kuma yi nasiha gare ka dalili shine duk wanda kake ce masa bi Allah tausayinsa kake ji ya zo ya bi Allah don ya tsira akwai wani dan uwa da ya sha wahala a da'awa wani mai kokari yana Kano ya ce ba dan dai idan mutum ya daina yin wa'azi a duniya yayi wa Allah laifi ba za ka tsaya gaba ga Allah Allah ya tsine maka albarka kamar yadda Allah ke cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min ce, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa la'inun don haka illar barin wazi in ka ki sai Allah ya tsine ma albarka in ka ji karantarwa sai Allah ya tsine maka albarka sai ce ba dan tsoron wannan ba da wallahi ba wanda ya more a rayuwa kawai mutumin da ya je ilimi kawai ya zo ta bauta Allah shi kaɗai bai kula kowa a duniya ba kawai sai ka bar kowa ba za ma ka yi balle wani ran sai ba ce zage ka ba za ma ka yi balle wani ya bakar magana kawai da in kai karatun ka sai kai me sai ka bauta Allah da karatu to illar idan ka bauta Allah da karatun baka koya wani ba kuma sai Allah ya tsine maka albarka shi illar karatu idan ka ɗauko shi sai ka bayar dole ne to nan shi yasa da daɗi ba daɗi dole sai an miƙa ɗin wanda kake masa tausayinsa kake ji kana kyautata shi gome yake ji yana jin zafi maganganun da zafi amma kai kuma tausayi kake ji yadda ka san yaro idan za a masa allura yana dukan babansa da ya rike shi yana harbin mai allura amma na ana kokarin rike shi a masa allura me ake nema masa allura magani ana so ya samu lafiya amma shi kuma iya dukan duk ma mai samu man lafiyar amma ya samu lafiyan sai ya ji daɗi to haka wa'azi yake in kana yi sai ka in ana gaya ma gaskiya sai ka rika jin abun babu daɗi su yasa faɗan iya da wahala amma dai muhimmin abu mu faɗa kuma mu yi ƙoƙarin aiki da shi Allah ba mu ikon aiki da shi ɗin gabaki ɗaya yawa wannan shine babban abu mu yi ƙoƙarin isar da saƙo a duk inda muke in mun isar da ikon Allah Allah zai ba mu lada Zaka ya ce fa'anzil kitabi ilaika limudawa limudawa habibihi aw limudawa habibahu ya zama maf'ulun bihi kenan ka saukar da littafi na zuwa gare ka saboda shi littafin yana zama waraka ne zuwa ga wanda yake kaunar littafin wato wannan nasiha da rubuta zuwa gare ka ka yi ƙoƙarin saukar da ita gare ka ka karɓe ta ka yi respectin don a rubuci aika masa don wannan saƙon nawa da ikon Allah yana zama waraka zuwa ga wanda yake ƙaunarsa ai wanda ke ƙaunar abu shi yake aiki da shi yanzu kai da aka ce ma Allah ya ce a Qur'ani sai ka ji ka samu nutsuwa in ma kai kishiyar wannan sai ka ce astaghfirullah sai ka dawo ka gyara amma wani yanzu kaje masa Allah ya ce a Qur'ani yana ga shirme kawai kake yi me Qur'anin bai dame shi ba don haka yace idan kana ƙaunarsa to zai taimake ka wannan sakon yusqihil yatal kariha zai sha yadda wanda yake rike da wannan sako din al adwiya wato magunguna al kariha marasa daɗi saboda in ana gaya ma gyara gyara babu daɗi ko wanda yake wa'azin idan ya kuskure aka gyara masu ya daure ya gyara saboda za ka faɗan amma na kai ma sai Allah taimake ka gyara iya daga cikin abu mai sauki kai ka gyara wani kai kuma baka so a ce ka yi kuskure to wannan duk mai da'awa dole sai ya gyara yadda za ka tsaya ka ce wa kowa kaza bid'a ne kaza shirka ne kai ma aka ce kaza fa da kai bai dace ba matukar an kawo aya da hadisi ka ce sami'ina wa ata'ana kana ka zagiwa ne a'a to babu bai dace ba sai ka daina duk abin da kake yi ko ka walakantar da wane ko wane ma nasiha kayi zuciya to wannan ba manhaji na mai da'awa bane yadda kai zaka ce wa kowa gyara kar a ce yau wane ma nasiha kayi zuciya wane ma nasiha ka zage shi wane ba alkhairi ashe duk wanda yake gyara mutane kuskure kuma shi ba su a gyara masa har a rika muna tsoron tunkaransa wannan babu alkhairi duk mai wa'azi ya dace ya sassauto da kansa ya zama ya fi kowa saukin hali a duniya me yasa Allah ya siffata mai da'awa da wasu siffofi a Qur'ani kamar yadda Sheikh Aliyu bin Abdul Khaliq al-Karni yake faɗa cikin Allaman al-Hayy al-Halakatul Ula yace ka duba wasu ayoyi da Allah ya magana a kai da yadda ya rufe ayoyin yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa har sai ce fa fadhakkir innama anta mudhakkir shin ba kai dubi ba zuwa ga sama yadda aka dauka kata? zuwa ga duwatsu yadda aka kafa su zuwa ga ƙasa yadda aka shimfiɗa ta sai Allah ya ce kai wa'azi lalle kai mai gargadi ne mai wannan ke bayyanawa yace abin da ake fahimta a jerin ayoyin shine da yace afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat da raqum ya fara ba kwa dubi zuwa ga raƙumi ba yace ana buƙatar mai da'awa ya zama kamar raƙumi ne siffar raƙumi shine na farko iya da juriya zai iya zama a jeji yana cin abinci mai wahala na kuncin rayuwa wanda sauran dabbobi ba su iya ci zai iya cin kaya ma ba su iya ci ba haka ake so mai da'awa ya zama duk jarrabawar rayuwa na talauci zai iya daure a ɗaya kenan na biyu raƙumi akwai saurin saukin kayi daga duk yadda yake da girmansa kake sa idan ka ɗaura wa gafiya raƙumi sai ta ja shi inda take bukata ya ce haka ake bukatan mai da ya zama ya zama duk yadda aka bamar da wani abu na gyara za a nuna mar hanya to shi ma ya kokarin respectin wannan kar a waye gari eh wani iya gyara kuskure mana in ka yadda ka tunkare shi zai fara bata ma rai zai rika tsumewa bai so a tunkare shi a ce yayi kuskure wannan babu alkhairi sai ya ce me wa ila sama'i kaifa rufi'at zuwa ga kuma sama yadda aka ɗaukaka ta yace ana so mai da'awa ya zama kaman sama shine wajen kyauta sama za ta yi ta zubo da ruwa da ikon Allah ba wanda ya sai san yau duram nawa aka yin an yi ruwa to haka ake son mai da'awa kar yi ruwan ilimi duk abun da ya sani in wannan bukata to ba shi yadda sama take wa ilal jibali kaifa nusibar zuwa ga dutse kuma yadda ya kafo haka ake so mai da'awa ya kafu waje daya ya zama bayi ba za a girgiza shi ba dama ka bashi dubu goma ka sai imaninsa ya kafu ya rike gaskiya duk yadda za a buga iya tsaye yadda dutse yake kafe waje daya sai kuma ya ce wa ilal ardi kaifa sudihat ba kwai dubi zuwa ga kasa yadda aka shimfiɗa ta ba shimfiɗa shi ne ya haƙura ya yi haƙuri idan kana da awar za a ma sharri za a ma kazafi za a ma ƙarya amma sai ka zama kaman ƙasa kowa ya taka ka san me kake nema a wurin Allah kana fatan Allah ya baka ne karshen ayat sai fazakkir inna innama anta muzakkir kai gargadi kai mai gargadi ne yace fa ka'anna Allah yudhakkiru ulama ay yakunu mithla haula hadhihi al-ashya kai ka ce Allah yana yi wa masu wa'azi gargadi su zama irin waɗannan abubuwa din ne Allah ya ba mu ikon karɓan gyara idan an gyara mana Allah ya sa mu cikin jama'ar da in sun yi kuskure ya gaya musu za su gyara shi don haka ya ce wannan littafi saƙon nawa zai shayar da kai magani marar daɗi lima yarju lahu fi dhalika min al-afiyati was-siha saboda abin da yake kaunata maka min al-afiya na samun lafiya was-siha da inganci shi wannan littafin nawa wannan wasiƙa da na ko maka wassalamu alayka ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine karshen wasiƙa ta al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi zuwa ga Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayhi A wannan ƙarshen wasiƙa muna fahimtar wasu abubuwa muhimmai kaman guda biyar. Na farko muhimmancin annasiha ila ru'asa wal muluk wa ma ashbaha zalik. Nasiha zuwa ga masu mulki iya da matukar inganci. Duk wanda yake mulki a samu jama'ar da za su daure su gaya mar gaskiya. Wannan akwai alkhairi a ciki yin nasiha zuwa ga duk mai mulki. Wannan mulkin ba wai sai wanda kake ga wani eh mulki na kaza bane har wanda ke karantar da kai addini mulki yake a kayinka. wanda ke shugabancin ka na addini a anguwarku ne a garinku ne a ƙasarku ne in yi kuskure kana da ikon yin nasiha zuwa gare shi ko da ku Allah ba shi ilimi fiye da naka ɗaya kenan na biyu muna fahimtan adabun nasiha adabun fin nasiha ila ru'asa wal muluk ladabin da ake nasiha zuwa ga ainihin masu mulki da masu kujeru maɗaukaka, as-salihina amma na bayin Allah daga cikin su idan kana magana zuwa ga mai mulki inda dai salihi ne yana kansula ne ko yana ciyaman ko kwamishina ne ko gwamna ne ko shugaban kasa in dai salihi ne ana so ka rika madda ainihin harce mai sauki kana respecting ɗinsa kana iya gane yadda yake ta ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin wannan siffa ce ta respect me dalili saboda iya magana ne zuwa ga salihin shugaba nasiha zuwa ga salihin shugaba na sabawa da nasiha zuwa ga ainihin fajirin shugaba matukar salihi ne yana kokarin gyara kurakure to ana so in ana nasiha gare shi a rika mutuntawa a rika aiki da kalmomi masu sauki matuka da gaske sannan na uku muna iya koyan talabin ru'asa an nasihata min ulama muhimmancin masu mulki su rika neman malamai su rika musu nasiha Kar ka waye gari in kana mulki a ce kai ya tsani kamar ka ce yayi kuskure a'a a ka'idar musulunci in kai musulmi ne kana mulki kai za ka rika cewa malaman don Allah in na kuskure ku gyara mini don a wannan wasiƙa shi Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alai shi ya tura sako zuwa ga Imam al Hassan bin Abil Hassan Al-Basri rahmatullahi alaihim yace ina bukatan ka turo mun nasiha ka gaya mun ya za a jagoranci al'umma ashe haƙƙi ne na mai mulki shi da kansa ya rika nema a rika gyara mar kuskurensa idan ma ya yin wannan ya dace ko bai nema ba a gyara masa shi kuma kada ransa ya ɓaci sai na hudu kuma qaulul haqqi fin nasiha muhimmancin faɗan gaskiya a cikin nasiha da ake yi idan kana nasiha zuwa ga mutum duk mulkinsa kar ya cika ma ido ka daure ka gagara faɗan gaskiya in za ka yi magana ka faɗi gaskiya qulil haqq to wanda yake kula da ɗakin wanka ya taimaka ya je waje ana so yaron da ya musulunta ya yi wanka jazakumullahu khairan muhimmancin faɗan gaskiya idan za ka yi nasiha zuwa ga mai mulki in ka yi aiki da kalmomin da suka dace to kuma ka daure ka gaya mar gaskiya ka duba irin kalmomin da yake aiki da shi zuwa gare shi yana kawo ayoyi na qur'ani yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi na daga cikin ayoyin da in kana wa'azi ko talakaki kake gayawa hankalinsa yana tashi balle mai mulki na biyar kuma muhimmancin tunawa mai mulki mutuwa duk wanda ya hau kujerar mulki babu abin da zaka man nasiha yayi tasiri a jikinsa cikin sauki kamar ka ce mar zai mutu duk kun an yi magana sai ka ce fa za ka iya mutuwa ranka ya dade ko yanzu ko gabanin isha ko kuma ana isha ko bayan isha in kana jawo mutuwa kusa da shi ya fi tashin hankali don ba jama'ar da suke manta da mutuwa a duniya irin masu mulki wani idan ka ga yadda yake tsara mulki wallahi sai ka ɗauka ga baki ɗaya bai san akwai mutuwa ba yanzu maganar da muke ciki a ƙasar nan akwai 'yan siyasar da sun zauna an yi tunanin waye zai karɓi mulki 2007 zai yi daga an 7 zuwa an ilamin daga an ilamin ya ta zarce zuwa an 15 daga an 15 zai ba wani ya yi zuwa 2019 daga nan shi kuma zai zarce zuwa 2023 akwai wanda yanzu iya jira wai 2023 za a bashi ya hau shi ya amince ya shiga list kuma har a yanzu ya fara yin sadaka da kyauta iya targeting 2023 haba jama'a ko mu da muke cikin shekarun yarinta don Allah yaushe kake tunanin kai wato 2023 cikin sauki mutane yadda ka san su ne malakul mauti yadda ka san dan adam shi yake da ikon yayi sanin yau zambar duniya amma jama'a yanzu da yadda nake zaune idan ka zo kace za a ban 2023 ai na san yanzu rana kake don gaskiya ban gamsar da kai na zan je 2023 ba kuma matsalar shine aka ji ana musu nasiha sai ana gaya musu irin hadisan uh, utulubud duniya ka annaka ishu abadan وأمل لآخرتك كأنك تموت غدا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأمل لآخرتك كأنك تموت غدا ويكي أيكي الدنيا كمر ذاك موت يوشي ai kai aiki a duniya kaman zaka eh, tabbata har abada sannan ka nemi lahira kuma kaman gobe zaka mutu a ba jama'a <laughs> malaman sunna suka ce wannan ba hadisi bane nemi littafi al-mawdu'atul kubra na ibn al-jawziya rahimahullah yace hadisi ne mawdu'i nemi at-tanzihu shari'a al-marfu'a an al-akhbar shani'a al-mawdu'a na ibn al-iraqi hadisi ne mawdu'i nemi silsila la asla laha na Sheikh Salim bin Id al-Hilali rahmatullahi alayh haba ya za a bi su hadu ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba kuma lahira ka nema kamar gobe za ka mutu haba jama'a kai ne aka ce ka je ka kawo mun ƙwarya da ruwa da wuta tana ci a ciki disem da abin da aka gaya maka kenan ka kawo ruwa a ciki da kuma wuta tana ci a kan ruwa ka kawo ka ajiye za a zauna lafiya ai abu biyu ne ba su haduwa ibnu umar na cewa idza asbahata fala tantadir al-masa wa idza amsayta fala tantadir as-sabah idan kai safiya kar kai tsammanin yammaci in kai yamma da kar kai tsammanin zuwa safiya irin waɗannan shine ake karanta wani lokaci masu mulki sai ka ga mutum ya ɗan zauna in an daure sai a ɗauko irin ayoyi na inna allaha ya lalle Allah yana umurtan ku an tazbahu bakara ku yanka saniya mai mulki iya dai sai je yanka saniya shikenan sai a raba nama to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon faɗan gaskiya a koda yaushe ake bukata malaman mu Allah ya taimake su ya karfa su wajen ikon faɗan gaskiya duk wani malami da yake da'awa a musulunci Allah ya dada shi kan manhajin sunna ya kuma yi da'awa akan sunna Allah ya taimaki musulunci da musulmai alhanin shine mutumin da yake longin yake yanin koma zuwa ga Allah mai tsananin ƙaunar saduwa da Allah malam ya ce wa ba'da rihlatin mubaraka kaza har Faruk fil islam bayan tafiya mai albarka wanda al wato Umar bin Umar bin Khattab radiyallahu anhu yayi fil islam a musulunci maddaha lahu al-ard hakika da ikon Allah ƙasa ta shimfida ta kwanta gaba gare shi mahada lahul ard wa rafrafat rayatu tauhid fi ahadihi ala buldanin kathiratin hakika tutar tauhidi shine rafrafat ta kada tutar tauhidi ta kada fi buldanin kathiratin a garuruwa masu yawan gaske a zamaninsa an yi ƙoƙarin yaƙar garuruwa da yawa an kafa musulunci an yi ƙoƙarin ɗaukan addinin Allah zuwa lunguna da dama ka duba irin mutanen Rum da Farisa duk ƙarfinsu a zamanin Umar bin Khattab rahmatullahi alai aka yi rugu da su don haka rafrafat hakika wannan tura ta tauhidi ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ikon Allah ta kada a garuruwa da yawan gaske shi yasa musulmai a duniya hankalinmu bai kwantawa ƙoƙarin taimakon addini bai karewa sai ranar da Allah ya kai mu aka ce yau duk duniya ana aiki da ƙur'ani da sunna shine a matsayin tsarin mulki wannan shine burin mu kuma da ikon Allah ranar na zuwa ƙur'ani ya mana albushir huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad kulli walau karihal mushrikun haka kuma walau karihal kafiruna ko kafiran duk duniya sun ki wallahi al'azim addinin Allah sai yayi nasara hadisi ya zo cikin silsilatul ahadithi sahiha mujalladi na farko tun daga hadisi na ɗaya har zuwa hadisi na bakwai bushara suke zuwa ga musulmai mu kwantar da hankalinmu mu tashi mu taimaki addinin Allah mu yi sacrificing dukiyarmu da lokacinmu da iliminmu don taimakon addinin Allah ba za a bar duniya ba sai addinin Allah ya yi nasara a duniya hadisi ce inna allaha zawali al-ardh fara'aytu masharikaha wa magharibaha wa innahu sayablugu mulku ummati ma zuwali minha duk duniya inda kake fara ganin hasken rana da inda take kake daina ganin haske da ikon Allah sai addinin Allah yayi mulki a wurin akwai ranar da Allah zai kawo mu a cikin White House za a tsaya a buɗe Qur'anin Allah a ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi addinin Allah ya jagoranci wannan alkawari ne na Allah alkawari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka bamu da kokonto akan wannan alkawari za a cika abin da yake da muhimmanci muna cikin jama'ar da Allah zai aiki da su ko bamu daga ciki lokacin da Allah zai sa addinin Allah ya nasara a duniya duniya za a raba ta kashi biyu musulmai akwai wanda suke ainihin gura gurbin musulmai Allah zai ture su gefe zubar da su akwai original musulmai da su Allah yake aiki wajen taimakon addinin Allah shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu may yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim wata sura ma'ida aya ta nawa aya ta hamsin da hudu jazakumullahu khaira so da ka wanda suka ci suka sifofi guda biyar su ne original musulmai Allah ya samu a cikin su wanda bai cika wannan sifofi guda biyar ba ya zama gura gurbin musulmai Allah bai sa Allah ya samu cikin original din na'am malam yace min ha daga cikin garuruwan da addinin Allah ya shiga a zamanin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu akwai Basra wa Dimashq akwai dimash wal urdan akwai urdan wa baisan akwai baisan wa tabriya akwai tabriya wa palestina da palestin wal qudus da qudus wa misr da misr wa tarabilis ko kuma tarasus duk sunan gari ɗaya ne wal iraq da iraq wal ahwas da ahwas wa hanawin da hanawin wa khurasan da khurasan wa ghairihim kafir da koma bayan wannan garuruwa da yawan gaske wannan kalmomin da ake kiran garuruwan ada ne amma na yanzu wannan garuruwa in kana so ka hada su garuruwan ka iya cewa akwai bangaren misira akwai lebanon akwai palestine akwai syria akwai bangaren iran akwai bangaren iraq akwai bangaren afghanistan akwai bangaren russia akwai bangaren uzbekistan akwai tajikistan akwai bangaren italy akwai ɓangaren china wannan su ne a takaice irin garuruwan da ake kira saboda in ka ɗauki yanzu kamar an ce dimashq yanzu in ka ɗauke da sai ga an yanka ta zuwa kasashe wajen guda uku ne to yasa sunayen ada sai ga sunan gari ɗaya ada yanzu ya koma rabin sa na gari kaza rabi na gari kaza ƙasa ɗaya kuma ada to yanzu an yanka ta gida uku don daman alamar kiyama ne in kiyama na kusantowa to za a yi ta ƙara yayyanka ku mulki na ƙaruwa da sai haka gaba ɗaya gari kansila uku ne to amma sai ka samu a gari ɗaya kansila goma ga ɗauki littafi na ko da kiyamu ramadan duba muƙaddimarsa. daga cikin kiyama akwai wa ru'asa uku. masu mulkin ku za su yi yawa da sardauna ɗaya ne a Najeriya ga baki ɗaya yanzu a wani anguwar kuma baka sani ba <laughs> so wannan akwai da yawa insha Allah ta'ala ba an ce kowane mulki aka samu sharri bane sai dai alamar kiyama ne cikin alamun kiyama akwai wani abu alkhairi ne zai auku alamar kiyama ne akwai wanda kuma sharri ne duk wanda Allah ya bashi mulki yayi don Allah da ikon Allah alkhairi ne na'am tayyib don haka malam yace bayan musulunci ya shiga wannan garuruwa ga baki daya sahabbai mu duba abin da zamu gane nan wurin sahabbai da tabi'ai su suka shiga da musulunci wannan garuruwa din ka duba yadda yau garuruwan suka zama da ga baki ɗaya wannan kasashe su misira su syria su lebanon su palestine su ainihin iran ɗin su iraq ɗin gabaki ɗaya su afghanistan su tajikistan uzbekistan wallahi ba abin da ake sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin da ake mulki da shi a duniya sai qur'ani da sunna har wani bangaren turkiya ya shiga garuruwan da musulunci suka shiga a zamanin amma yau sai ka ga gaba ɗaya garuruwan ana ta kwace su a hannun musulmai yanzu mu duba an kwace afghanistan ga halin da take ciki tare da bayin allah masu kokarin yanta tsaye da musulunci suna ta kokarin su a wurin amma dai ka duba yadda garin ke ciki duba irin kasar iraki abin da ke faruwa a yanzu yadda amerika ke kashe musulmai a cikin satin nan a cikin garin fallujah an kawo musulmai azabar da ake musu a sayan mutum ya kalla kai yayi kuka haka aka kwaɓe musulmai tsirara aka ɗaura fuskokinsu al'aurarsu kowa na gani a cikin TV musulmai ne don suna taimakon addinin Allah wasu bayan Allah guda uku da aka kama su a kai su ainihin prison na Guantanamo yan a Afghanistan da suka zo suke bada story abubuwan da ya faru da su ya kai duk mai imani ya zubar da hawaye ba abin da ake yaka a duniya sai imani yanzu aka kama su a kai su wurin na farko tukunna a tsugune ɗayan su yace suna tsugune sun kai wata uku ba su mike ba ana musu punishment wata uku mutum na tsugune kafarsa an hada ta da jikinsa abinci ba su ci da hannu tire ne kawai a gaba automatic daga an baka sakan talatin za ka yi da ci da baki in ma baka kushi ba kawai zai wuce gaba bayan nan yace aka kai wani level sai aka fara ware su a ɗakuna ɗaya ɗaya sai a yi wa mace tsirara sai a kawo maka da cin daki sai a kulle ku haka za ku zauna da ita kana nan namiji mabukaci ga mace turara tare da kai haka ake ta musu a ƙasar duk musulmin da aka kama abin da ake bar kenan za a kama mutum a masa tsirara a ɗauko mace a mata tsirara sata cikin ɗakin yana zaune haka ake wa Umar Umar bin Abdurrahman Umar Abdurrahman Dr Umar Abdurrahman haka yanzu ake masa a America kusan leading scholar ne yanzu a duniyar musulmai PhD ɗaya ɗaya yayi PhD guda goma PhD goma yake da shi suratul tauba yayi PhD a kayinta yayi doctoral research akan suratu tauba yayi PhD akan suratul anfal wallahi a kama shi aka daure maganar da muke ciki haliyan dattijo ne amma na mata ake tsirara da su ana sa cikin ɗakin da yake dalili a bata imanin sai amince zina da su kawai so zaka a duniya ba wai wani abu ake bukata ba a musuluncin ne ba a so fikirar musulunci ne ba a so idan za mu ce mun bar addinin ba ruwan kowa da kai amma inda ka rike Allah ya ce sunna ta ce ba za ka zama lafiya ba a duniya sai dai Allah da kake don shi yana ganin ka haka aka yi ta musu a Guantanamo ana sa su daga cikin su akwai ya ce ana kama hannunsu ana mannawa da matan haka ake musu sai a hana ku abinci yunwa sai da kusa kashe ku sai a kawo muku abinci na haramun sai a hana mutum ruwa kwana uku hudu sai ya shiga cikin halin kakanni sai a kawo masa giya ya sha sai ka fahimci ba wani abu ake bukata ba imanin ne ba a so so sahabbai ne suka ba da jininsu dukiyarsu haka tabi'ai suka ba da jininsu dukiyarsu addinin Allah ya shiga garuruwa amma yau addinin Allah a wannan kasashe ya zama abun tausayi duba abun da ya faru irin Turkiya ba ma wanda ya yake su an cire dokar Allah kwata-kwata a sa hijabi ma mace na tafiya yanzu sabon doka kika karya za a yi punishing ɗinki ki sa hijabi kina tafiya a ƙasar ba za a bar mutum yayi wannan ba azaba ake musu masallaci kawai Mustapha kamar a Katug sa aka rusa don an kira sallah ya ji an kira sallah ya ce wani sautin jaki yake ji wannan aka ce huwa sautin mu'azzin yu'azzin li salatil fajr yace a ji a rusa masallacin yau haka ke a ciki kasar misira kwanakin baya malamin qur'ani ne shiga cikin jami'atul azhar da kwalban giya yana sha target din yahuda da ba wai kai kira'ar qur'ani tajwidi yake damun su ba a'a in ka karanta qur'anin kai aiki da shi ne damuwa. in dai ƙira'a ce mai kyau kai tai bai dame su ba fassara hadisi kai ta fassara yadda ake sallah yadda ake tsarki alwala ba wanda ya damu da kai mushkilan shine ka ce fa alwala wal wanda ya so Allah a so shi wanda yake Allah a ki shi to anan ne matsalar take ciki malami ne ya shiga da giya ɗalibi ɗaliban jami'ar da suke da kokari irin na addini ta shikan Allah ya rubuta ayar Qur'ani wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun malami ya shigo cikin ajin da kwalbar giya sai ya ce man kataba hadha wa ya rubuta wannan aka ce ga ɗalibin sai ya cire bindiga ya harbe shi a ajin aka je kes ɗin gaban hukuma addini aka ce ɗalibin shine mai laifi bayan su ɗalibai masu ƙoƙarin addini sun ƙara aka ce shi yayi neman tsokana wa ce rubuta ayar Qur'ani akan allo haba jama'a idan mutum ya rubuta ayar Qur'ani akan allo ko dokar makaranta ta hana kuma sai zama hukuncin sa kisa ayar Allah a rubuta akan allo ya zama laifi dukkan hanya mu muna tafiya muna ganin sabon Allah sideboard kala kala garuruwa nawa ake rubuta Allah ka shiga babban gari kaga akan kwano an rubuta Jesus is Lord a ce isa alayhi salam allanka ne ba yadda ka iya wannan ba a ce laifi ba Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci da musulmai baya da haka malam ya ce tun da haka ne bayan musulunci ya shiga duk wannan garuruwa a zamanin Umar bin Khattab rahmatullahi alaihi wa radiyallahu ya ce anna lil musafir lalle haƙƙi ne akan duk wani matafiyi ay yabluga darahu ya isa gidansa duk wanda ke tafiya ai target ɗinsa shine isa gida ko wa yasila ila ghayatihi kuma ya sadu zuwa ga makura kaiwa makurar abin da yake targetin allati asha min ajaliha wanda wannan target din iya rayuwa don ita ne don wannan burin nasa yake rayuwa shine mai aljanna wa mata fi sabiliha kuma akan wannan target din ya rasu don haka to yanzu ga addinin Allah shiga kowane gari abin da ya saura wanda ya isar da wannan sako sai ya koma zuwa ga wanda ya halicce shi mun fara zuwa kan conclusion kenan Umar Umar bin Khattab rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu zai koma zuwa ga Allah قال الإمام ابن كثير رحمه رحمة الله عليه ورحمه الله إمام ابن كثير الله يمسر هما يتي Inna Umar رضي الله عنه lalle Umar Allah ya kara masa yadda lamma faraga min alhajji lokacin da ya kammala aikin hajji sana shekara 23 ashirin da uku hijiriya kenan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara ashirin da uku da ya kammala aikin hajji nazala bil abtah sai sauka a wani gari da ake cewa abtah yau magana da muke kenan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da biyu shekara dubu ɗaya ɗari hudu da biyu maganar da ake kenan ana kirge ne da hijira kalanda al-muharram zuwa zulhijja da shi sahabbai suke aiki kuma ko a tarihin Umar da muke karantawa daga farko aka ce huwa awwala man khataba tarikha lil muslimin yana iya daukan kuma cewa shine farkon wanda ya fara programming kalenda wa musulmai shine mutumin farko da ya fara warewa musulmai kalanda da suke aiki da ita a zamanin sa aka fara aiki da kalanda ta al-muharram safar ana ɗaukan watannin akwai su amma ɗaukan reference point na cewa shekara kaza da shi ake irge a zamanin sa aka fara yana samun wasiƙu daga wajen sa sai ya zo da ga kwanan wata mana babu wani reference na shekaru da ake makin ake magana suka ya shawarci sahabbai yayi za a yi suka ce ya dace mu ɗauki wani method na irge suka yi ƙoƙarin jera kalandu watanni dan dama akwai su kasan hadisai na kiran watannin ga ramadan man sama ramadana imanin wa ghufira lahu ma ما min dhanbihi man sama ramadan thumma adbahu أتبعه min shawwal kana ka siyamid dahar kaga duk sunayen watannin ake kira aiko su amma na babu shi irge na shekara sai suka sahabbai suka yi ta bada shawari kala kala wannan yace ina ga a fara irge daga ran da aka fara wahayi wani yace a fara irge daga ran da ainihin aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a fara irge daga ran da aka yi hijira wasu suka ce a fara irge daga ran da aka yi yakin badar wasu suka ce buka bayan an tara maganganun sai ga wanda ya fi dacewa a ɗauka shine hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani important abu ne a musulunci da kullun yana ƙara tunawa musulmai wannan ibin da ya faru na yin hijira din wanda ya bada wannan shawari shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ce yana ga a rika aiki da hijira sai aka dauki hijira sai sahabbai suka fara aiki da ita to daga har yanzu da ita ake aiki amma na su ba su dauki wannan januari zuwa Disamba da muke aiki da su a matsayin kirge ba saboda wannan ka dauke shi Christianity ne Gregorian calendar is a Christian calendar idan kana aiki da January February March Christianity ne ba musulunci ba ne addinin Christianity shi karantar da wannan kuma ana sa AD sai a ce mai wai after date ko kuma anno dome in an ce after date date of who isa alaihi salam kuma Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ana cewa wai bayan mutuwarsa har wani ya amince da ya mutu magabata na kwari Profesa Muhammad Kutub ya ce an yi shekara ɗari biyu da su a duniya su amince su yi aiki da wannan kalenda Gregorian kalanda sun ki saboda sun san shirin da ke cikinta. yau sai ga musulmi ya gayyace ka aure sai ga january february march duk sunayen gumaka ne mafi yawa january gunki ne janus february gunki ne februs march sunan gunki ne mars april sunan gunki ne aprila duk wannan gumaka ne june gunki ne junior kuma ana take da cewa the greatest god bi ma'ana allahu akbar kenan ka yadda la haka Julia gunki ne the first and the last huwa al-awwal wal akhir sunan gunki ake fada irin September, October, November, December wannan duka from Olden Juliana calendar ne duka bayi da asali da addinin Allah kalendar musulunci irgen musulunci shine hijira kalenda amma na Gregorian kalenda Christianity ne inda ya kama dole ba yadda ka iya aiki ne na hukuma ka a kana ki amma in ka samu dama sai ka yi aiki da wannan za ka rubuta wasiƙa ga abokinka gayyata zuwa ga aurenka duk wani muhimmin abu ka yi aiki da hijira kalanda shine na musulunci amma wancan ba naka bane kuma in Allah kai mu ta gaba ko ga hukuma muna bukatan a ba musulmi ikon ya aiki da hijira kalendarsa kowa ya aiki da wanda yake so ai akwai kalandu da yawa a duniya bayan hijira kalenda gregorian kalenda akwai irin su coptic kalenda akwai fashiyan kalenda akwai ethiopian kalenda duka kalendas ne waɗannan amma me yasa aka fi karban Gregorian saboda karfin Christianity sai sun dora ta akan kowa sai ya karba so da haka ga duk wanda yake harka ta addini ya rika avoiding kiran waɗannan abubuwa shi yasa ko karatu nake gaskiya ba na ma kiran su irin wannan ba na ma sa na kira January ko kaza ko eh, hijira da ta yi daidai da kaza gaskiya bani saboda ba addinin musulunci ba ne malaman musulunci sun yi rubutu akan ga asalinsa haka abin da ya zama na christianity ba ruwana da shi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi sunayen gumaka ne ba da bukatan tuna gunki a duniya gunki tsakanina da shi ne na ga ya bar duniyar gabaki daya me zan sa in kira sunan sa tuna da shi rigen da an gina akan wani abu da mutum bai san shi ba Allah ya taimake mu bayan yayi ainihin aikin hajji hijira na da shekara 23 ya sauka wannan wuri da Allah azza wa jalla sai addu'a ya kira Allah wa shaka ilaihi yayi kuka zuwa ga Allah yayi kai complain zuwa ga Allah annahu qad kaburat sinnuhu da cewa shekarunsa sun yawaita wa da'ufa quwwatuhu kuma karfinsa yayi rauni yanzu wan tashar ra'iyatuhu shugabancinsa kuma ya watsu a duniya wa khafa min at yanzu yana jin tsoro fa kar kuma a koma ana gagara yin abin da aka yi da shine attakasir kar abin da da muke yi yanzu ya fi karfin mu mu rika gajarta aikin da muka yi da in ka fara aiki ana so ka ta haurawa ne in ka fara gangarowa ba a son sa ya zama diminishing return kenan ba abun sha'awa bane saboda haka wasa Allah sai ya roki Allah ayyaqdidahu ilaihi Allah ya dauki rayuwarsa Waye Munna alaihi bi shahada ya kuma yi masa ni'ima da shahada fi baladin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi Madina kenan kama sabata anhu fi sahih kamar yadda hadisi ya zo cikin as-sahih al-jami al-musnad min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi wa ayyamihi na Imam al-Bukhari rahimahullah annahu kana yaqul ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilika wa mautan fi baladi rasulika ita ce addu'ar da yake Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilika ya Allah ina roƙonka shahada a tafarkinka na bar duniya a tafarkinka babu mai shiga aljanna a cikin jin daɗi a duniya kamar shahidi ita ce hanya mai sauƙi shortcut ta zuwa aljanna mutum ya ba da rayuwarsa don addinin Allah uwa uba a wajen yaƙi amma bayan nan har ma hadisi ya kwadaitar da mu da cewa mu rika roƙon Allah shahada ga hadisi a muslim yace man sa'ala Allah shahadata bis-sidqi ballaghahu Allah ash shuhada wa in mata ala firashihi wanda yake roƙon Allah Allah ya sa ya shahada da gaskiya yake roƙon Allah Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗin sai mutu in dai kana roƙon Allah amma da shar'i da gaskiya yanzu dai da gano Allah ka sa mu shahada ma yana tsoro kar fa na roƙa kuma mutu yana roƙon amma yana fargaban karfa kuma abun ya auku yanzu yanzu to wannan ba a karɓar tasa wanda yake roƙon shahada a yanzu in an ce za a wuce barzaku shahada ne zai ce bismillah to irin su ake magana akai in mutum ya roƙi Allah da gaskiya Allah zai kai shi matsayin shahidai ko akan shimfiɗin sa Allah ya kawo masa mutuwa Allah zai mar promotion zuwa ga matsayin shahidai Allah ya sa mu a cikin su shi yasa iya da kyau mu riƙa roƙon Allah Allah ya sa mu zama shahidai a rayuwa akwai hanyoyin shahada da yawa matar da ta mutu a wajen haihuwa shahidiya ce wanda ciwon ciki ya kashe da ikon Allah shahidi ne wanda ruwa ya kashe shahidi ne wanda ya mutu a wunin juma'a ko a daren juma'a da ikon Allah shahidi ne wanda wuta ta kona shahidi ne duk waɗannan da ikon Allah shahide ne ɗauki littafin ahkamul jana'is uwar littafin ka duba muqaddima kaga shahidan suna da yawan gaske to idan ka roki Allah da gaskiya in bai baka ikon mutuwa a wurin yaki ba da ikon Allah Allah sai sa kana kwanci akan shimfiɗi sai ya sa ma ciwon ciki ka rasu kuma ya karbe ka a matsayin shahidi ba mutumin da ke barin duniya yayi sha'awan ina ma zai dawo duniya sai shahidi ga hadisi a bukhari yayi roki Allah ina ma da zai dawo ya gazu fa yuqtal thumma ya gazu fa yuqtal ya sake bawa Allah rayuwarsa a kashe shi ya sake bawa Allah rayuwa a kashe shi ya mutu sau dubu ma bai dame shi ba ya ce shahidi ke da wannan daraja amma na ko annabawan Allah ba su roƙon Allah ya da su duniya suna ga sun huta da wannan kazartar duniya amma shahidi iya so ya dawo na farko bai jin zafin mutuwa hadisi yace zafin mutuwa in an sare shi bai wuce kaman mutsi cizon cinnaka ko kuma ɗore yatsa akan jiki haka yake ji ba haka yake ji yadda ka san ka ɗora yatsa ko ka mutsini mutum ko ainihin cinna ka ya ciji mutum haka yake ji ko da ko an yi bombin ɗinsa da mizail ne ɗaya kenan na biyu ba a fitinarsa a kabari su rabbuka ma dinuka ma za ta kulu wannan tambayoyi guda hudu ba a masa su a filin kiyama bai shan rana gaba ga Allah a filin kiyama bai shiga tashin hankali ba a masa hisabi aljanna yake wuce kai tsaye shahidi ko hisabi ba a masa nemi allamadni haya na shakali ibn abdul khaliq al-karni rahmatullahi alayhi yace za a yi yan wuta a kai su wuta yan aljanna a kai su aljanna sai a bar shahidai sai su ce Allah ya rabbana ya maulana qad hasafta nasa wa taraktana bi ghairi hisabin ya Allah ka yi mutane hisabi ka bar ba hisabi yan aljanna sun yi aljanna yan wuta sun yi wuta sai ce bi izzati wa jalalati la ajma'u alaikum musibatan udkhulul janna Allah ya ce na rantse da izza ta da buwayata ba zan haɗa muku musifu guda biyu ba ku je aljanna zai tashi a filin kiyama jinin da ya fita a jikinsa yana nan amma ciwon ya warke jinin yana ƙanshin miski shine ɗan gata kuma shahidi a nan ne ake samun ake samun alfarmar aljanna dalilin shahidi sahabbai suna roƙon Allah mutanen da ke da garanti Umar fa mun san yana da sarfiye dan aljanna iya shine na biyu ma a cikin al-asharatul mubashsharuna al-mubashsharuna ba za a ce mubashshiruna ba ko in kace ce mubashshiruna ya zama ismul fa'il in kace ce al-mubashsharuna ismul maf'ul in kuma kace ce al-asharatu ba zai zama kuma al-mubashsharina ba sai ya zo me Almubasharuna saboda ba dalilin nasbi ko jarri sai dai in kace asharatul in yazo da atafi sai zama mubashsharina amma in kace al ashara to sai zama almubasharuna. to iya da wannan ke na aljanna amma duk da wannan wai yana roƙon Allah addu'a yake na daga hannu Allahumma inni as'aluka shahadatan fi baladi fi sabilika na biyu wa mautan fi baladi rasulika ina roƙon Allah Allah ka kashe ni a garin manzanka sallallahu alaihi wa sallam wani gari kenan Madina to na farko roƙon Allah mutum ya mutu a garin Madina akwai alkhairi gabannin nan mutuwa a tafarkin Allah da ya ce ya roƙi Allah Allah karɓi rayuwarsa na san ko ban yi bayani ba mamaki wani ya tambaya ga hadisi ya zo a Muslim ya zo a Bukhari ya ce bai halatta mutum ya roƙi Allah Allah da rayuwarsa ba la yatamanna yanna ahadukum al-maut li na nazala bihi in kana la budda kul sai ce Allah ka rayar da ni in rayuwa ta tafi alkhairi Allah kashe ni in mutuwa ta tafi alkhairi sai ya faɗi wannan to amma shi anan ya roka malamai suka ce abin da yake nufi da wannan ba iya nufin cewa Allah kashe ni yanzu ba iya begin saduwa zuwa ga Allah iya begen gamuwa ga Allah wannan ya halarta ka yi amma na roƙon Allah da yake Allah in ka kawo mutuwa ta kasa na yi shahada ba iya nufin yanzu sai Allah kashe ni ba mun fahimci wannan shine irin addu'ar da Yusuf alaihi salam yayi rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah sai yace tawaffani musliman ai kaga mutuwa roƙa kashe ni ina musulmi ba iya nufin yanzu ba in mutuwar ta zo Allah kashe ina musulmi tare da sahabbai da sabon Allah ya fara shigowa zamanin tabi'ai duk da dai zamanin tabi'an ya ninka namu sau dubu ɗari a kyau yanzu sun fara kwaɗayin koma zuwa ga Allah kamar Abu Huraira radiyallahu anhu yi addu'a Allah ka sa kan na wuce shekara ta kaza shi ta ya sa Allah ka sa kan wuce shekara hijira ta sittin so duk wannan malamai suna sauki Allah sai ɗauki rayuwarka a lokacin da ya ga dama ina fata an gane so haka wannan addu'a ba da saba wancan hadisi da ya hani ba ɗaya kenan na biyu rasuwa a garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai albarka shi ma a cikinsa malaman sunna da yawa suna roƙon addu'a da kamar Sheikh Umar Al-Fullati wannan ta ba tarihin a nan wurin mutumin da yake dan Najeriya ne amma na je can Allah ya bashi ɗaukaka da karatu wanda ya karantar a jami'atul islamiyya ya zauna masjidin nabi iya ba da ilimi tsawon lokaci ya zauna kan dausayin aljanna iya ba da darasi a cikin masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya daina roƙon Allah Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilik wa mautan fi رسولك rasulika haka Allah ya taimake sai ya tafiya yana jinya ya dada iya jinya a wani wuri san ran da aka dawo da shi garin Madina iya dawowa gabanin garewa Allah dauki rayuwarsa ka duba wani hikimar Allah san da aka dawo da shi gashi ba warki ba amma dai sai aka dawo da shi ana dawo shi Allah dauki rayuwarsa ana Allah aka bi addu'arsa bai dauki rayuwarsa a can ba san da ya bari ya dawo nan gari wannan hadisi ya zo a bukhari fastajaba Allahu hadha du'a sai Allah ya amsa masa wannan addu'a da yake yi fa jama'a baina hadain al amrain sai Allah hada mar wannan al'amura guda biyu na farko ash-shahada fil madinatin nabawiyya wa hadha azizun jiddan na farko yin shahada a garin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-madina kenan ko kuma at-taba wa haza azizun jiddan wannan abu ne mabuwayi sosai daraja ce mai girma Allah dauki rayuwarka a garin walakin laha latifun bima sha sai dai Allah iya tausasawa zuwa ga wanda yake so iya bada abun da yake so ga wanda yake so fattafaka lahu sai Allah ya datar da shi an darabahu abu lu'lu'ata fayruzi al-majusi al-asl ar-rumi ad-dar al majusi al asl al majusi al ar rumi ad dar sai aka yi gamon dakatar sai abu lu'ulu'u alfairuzi asali ba majuse wanda yake asalin gidansa na ainihin rum ne sai ya zo ya daki umar bin al-khattab rahmatullahi alaihi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana tsaye yana sallah cikin masallaci al-mihrab ay al-masjid saboda al-haraba juz'un min al-masjid salata subhi sallan asuba bi khanjar zati tarafain da babbar wuka ita ke cewa hanjar irin babbar wukar nan ma'abociya baki guda biyu shi abu lu'ulu atal majusi asali an kama shi bawa ne bai fursunan yaƙi ne ya zo garin madina mar zafi ya zauna a garin yana sana'o'i kaman guda uku yana yana kafinta yana gini yana kuma ƙira na ƙarfe yana ta yawo abubuwa su kamar zafi bawa ne na almugira ibn shu'ba radiyallahu anhu ya nemi a yan tashi abu ya gagara ya nemi kuɗi a yan tashi abu ya gagara kawai sai ya ce bari ya san yadda zai yi ya san yadda zai kawai kowa ma ya mutu a huta da ya niyan kulla sharri sai taho masallaci sallan asuba ya zo ya samu Umar bin al-Khattab yana limanci ya soke shi fadarabahu thalatha darabatin ya soke shi suka guda uku wakila sitta darabatin a wani wuri kuma aka ce suka daidai guda shida wa Umar yana limanci radiyallahu an ihda kunna tahta surratihi suka ɗaya karkashin cibiyar Umar yayi radiyallahu an fa kharra min qamatihi yana shugabancin sallah kawai sai fadi faɗi take mutum ammar suka uku ko shida da kuma babbar wuka mai baki biyu nan baki ne nan baki ne wastakhalafa abdurrahman bin auf wastakhlafa abdurrahman bin Aw sai ya nemi abdurrahman bin Aw ya zo ya jagoranci mutane waraja raja sai wannan wasu suka ce sunan mutum ne wani kafiri da ya zo masallacin amma magana mafi inganci da ibnu kathir rahimahullah yake yace al'aj shi abu lu'lu ake nufi saboda ma'anan al'aj shine wani mutum daga cikin kafirai so yace bayan yana faduwa abdurrahman bin auf aka nemi jagorancin sallah me ke faruwa sai ya dawo bi khanjarihi da wannan wuka babbar wuka mai baki biyu shi wannan kafuri abu lu'ulu atal majusi din la yamurru bi ahadin illa darabahu ba zai wuce kowa a masallacin ba sai ya soka ya samu wannan ya cakawa ya samu wannan ya caka mar wuta wuka hatta daraba thalathata ashara rajulan har ya soki sahabbai ko da tabi'ai ɗaya mutane goma sha uku mata minhum sittatun guda shida Allah da kira wasu abu ya gagara har ana sallah sallar gaba ɗaya ma ta gagara saboda ya zama zabgegen ɗan ta'adda ne yadda ka san mutanen Isra'ila ya yadda shugaba kowa kawai kan mai uwa da wabi yake kuma mu dama musulmi ba a karantar da mu tashin hankali ba waye zai zo masallaci da kuma makami ya zo masallaci yanzu a nan idan kaza za ta kasa aka ce neman uka sai da ma'aiki yanzu a nan ka ce za a yanka kaza wallahi aiki ne reza an ka nema aiki nan ba tashin hankali ba ne namu mu abun da aka karantar da mu shine kare kanmu fa in qataluukum faqatuluukum faqatuluhum faman itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada wannan kare kai wajibi ne amma na neman tsokana wannan ba na musulmi ne. don haka ba wai daman ana tsammanin wani mara hankali zai zo ko kafiri ba balle a ce an zo da wani makamin kare dangi a'a kowa sallah ya zo in mutum zai zo sallah babban abin da yake rikewa ɗaya ne aswaki ya zo ana ikama yana goga a bakinsa kaga da asuwaki me zaka yi a masallacin yanzu a nan wani mai karfi in zai zo in ba wata kariyar Allah ba da wuka sai sai yayi barra da yawa dan ba makama muke yawo da shi ba na'am fa alqa alaihi abdurrahman bin auf burnusa sai abdurrahman bin auf ya jefa masa burnusa shine irin doguwar hula din irin akwai abin da laraba suke sa a kai irin doguwan nan kamar hula ko mayafi amma dai an fi kiran doguwar hula sai ya jefa kan shi ainihin abu lu'ulu atar majusi din wannan sai ya rufe shi yana ga an rufe shi ba yadda ya iya fantahara nafsahu kawai sai soka wukar a kayinsa sai ya kashe kansa la'anahu Allah malam yace Allah ya tsine masa yana to ya zaka ya kashe kansa magana ta kare ya ya soki shugabanku ya yadda shi a sallah ya soki mutane goma sha uku shida take sun mutu a wurin kun juya ku kama shi ya koma angil din masallaci ya caka wukar a cikin sa wa humila umaru ila manzilihi sai aka ɗauki umar radiyallahu anhu zuwa ga gida waddam yasilu min jirihi jiri kuma iya ta zuba a jikin ciwon sa wa zalika qabla tulu'i shams duk wannan ya afu gabanin rana ta fito ne ma faja'ala yafiqu thumma yughma alaihi sai yana dan farfadowa sai a sake lullube shi bi ma'ana ya sake suma shi Umar da a lullube shi thumma yudhakkirunahu bis salah sai jama'ar suna tuna shi ya amiral mu'minin waqtu salah waqtu salah a wannan hali suna gaya masa ya sallah yafiq yana farfadowa wa yaqulu yana cewa na'am naji wala hadda fil islam liman tarakaha babu rabo a musulunci ga duk wanda ya bar sallah shi yana cikin halin kaka na duk da wannan sukan ba a dina gaya musu cewa hana waqtus sala ba lokacin sallah yayi ana gaya ba lokacin sallah ya tashi ayi yayi kokari ya sallah ko a haka don da ne a farkon musulunci sai ka samu tsayawa ka kalli alkibla kai sallah amma tun da aka saukar da fa in khiftum farijalan aw rukbana daga lokacin ya halatta ko a kwance kake baka da lafiya a kowane hali kai sallah a kama ka a ɗaure ka baka iya ko motsi haka zaka yin sallah akwai bai ka tsirara a prison a ajiye ka zaka yin sallah saboda ba yadda ka iya ka rasa ruwa ka rasa abun taimama ya zaka yi ba ruwa ba abun taimama sai me na'am ka yin sallah akwai akwai malamai wa mallam ya jirma an wala متيمما فأربعة أقوال يحكينا ما فضى يصلي ويقضي أقصى ما قال مالك رحمة الله عليه أقصى ما قال مالك طيب نعم فيفيق ويقول نعم ولا حظ في الإسلام لمن تركها ثم صلى في الوقت duk da wannan da ikon Allah ya yi sallah a cikin lokaci musafirun ilal janna matafi zuwa ga aljanna ta'alau malam yace ku zo ku nu'ayishu sa'ata zifafin nu'ayishu sa'ata zifafi hadha al-abdu as-salih ila jannatil khuld lahabatan bi lahabatin ku zo ku nu'ayishu murayu sa'ata zifafin lokacin angwanci lokacin murna lokacin farin ciki nawa hadha al-abdu wannan bawa as-salih na kwarai ila jannatin wanda ya kama hanya zuwa ga aljannar Allah ta tadawwama lahazatin bi lahazatin mu rayu a cikin tarihinsa lokaci zuwa bayan lokaci walakin sai yace ce sai dai man alladhi lana surata suratan hayyatan min ardil waqi wane ne zai ciro mana hakikanin suran rayuwarsa a kasar da ya rayu lissa'atil akhira na lokutan ƙarshen rayuwarsa kabilar rahil gabannin wannan bawan Allah ya kai zuwa ga Allah din tunda shi musafirin ne ila ish ila aljanna gabannin ya je zuwa ga aljanna to muna buƙatar tarihin sa waye zai kawo mana tarihin yace innahu abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma me kawo mana wannan tarihi shine ɗansa abdullahi ibn umar ibn al-khattab Allah ya kara musu yadda ya yaqulu yace lamma ta'ana abu lu'lu'ata umar ta'anatayn lokacin da abu ya sauki umar suka guda biyu fa zanna umaru anna lahu dhanban fin nas la ya'lamuhu sai umar yayi zaton cewa lalle a cikin mutane iya da wani zunubi da yayi shi bai sani ba yana ga shugabancin da yawa jama'a watakila akwai kuskure da yayi wanda shi bai sani ba fada abin abbasin sai ya ce a kira ibnu abbas wa kana yushibbuhu dan yana tsananin son ibnu abbas wa shi yana kuma kusanto da shi zuwa gare shi wa yasma'u minhu yana jin shawarin ibnu abbas ko da yaushe mun san lokacin da yake jagorantar da shi akan jama'an za a yi tafiya yake ga hadisi a bukhari sai sahabbai za su tafiya akwai shekaru 60 70 da dattawa a cikin su sai kira ibnu abbas radiyallahu anhu sai shugabantar da shi a kayan su tare da cewa a cikin sahabban manya akwai wanda sun yakin badar wasu daga cikinsu ba su jin daɗi yaya za a yi wannan yaro ƙarami ya jagorance mu to maganar suna yi munanan manganu haka na rashin jin daɗin sai ya zo kunnen umar bin khattab radiyallahu anhu to mai ilimi ba a faɗa da shi baya zagi sai yi sulbin kowace matsala ilmance haka ne ko tayyib sai ya kira waɗannan dattawa da ya zauna da su sai ya kira umar abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sai ya ce shi ma ya zauna ya fiskanci wannan dattawa radiyallahu anhum yace me Allah yake nufi da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wani a tambaye shi yace wallahu alam yayi adalci wani a tambaye shi yace wannan na bayyana mana za a yi nasara a fathu makka ne labarin fathu makka ake bayarwa suka gama duk kokarin su sai dawo zuwa ga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an sai ce me kake fahimta da ma'anan idza jaa nasrullahi wal fath zuwa karshe idza jaa nasrullahi wal fath me ake nufi yace ina fahimtar e manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nasara dai amma na bayan yayi nasara wannan na bayyana mana cewa ajalinsa ya zo zai ba duniya don haka idan ya ga alamar ajalinsa sai aka ce me fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kayi tasbihi tare da neman gafaran ubangijinka lalle Allah mai karban tuba ne mu dan bakin Umar bin khattab radiyallahu anhu sai yace wannan shine abin da nake fahimta don haka wannan shi yasa nake shugabantar da wannan yaron a kayanku ya amsa tambayar dalle su basu amsa ba wannan shine irin manhajin da ubangiji ya bi lokacin da mala'iku ke complaining an shugabantar da Adam alayhi salam a kayansu. وإذ قال ربك للملائكة إني جائر في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون شيكنا ba musu. to shi duk mai ilimi ba a faɗa da shi Sheikh Abubakar Ma'mur Gumi rahmatullahi alaihi wa ghafara Allahu wa qaddasa Allahu ruhahu akwai lokacin da ake complaining za a zabi limamin masallacin Juma'a wani masallaci a Kaduna sai aka ce malam shi zabi limami shi sai wasu jama'ar da ba su kan manhajin sunna sai suka haɗa kai waje ɗaya ba su yadda ba sai an ba wa nasu limancin juma'a su kuma ahlus sunna suka ce sai an ba malam lawan abbakar limanci to malam gumi bai tsaya ya ce a bawa wani a hana wani ba in yayi wannan za a yi tashin hankali sai ya ce to da wanda wancan suke proposing da malam lawan abbakar su zo su sai ba su lokaci ranar juma'a da safe karfe takwas a same shi a ofis da suka zo sai ya ɗauki plain sheet sabin takardu ba rubutun komai a jiki da suka zauna sai ba wannan falle uku ya ba wannan falle uku sai ba su biro ya ba wa kowa tafi ya ce kowa ya rubuta ba a wurin take mallam abbakar ya zauna ya rubuta ba ya yi mukaddima ya rubuta ya mika shi ɗaya ɗan gargajiyan da ake so sai an bashi yadda aka bashi plain sheet ɗin ko bismillah bai ɗaura bai dawo da ita ba a ce wani ne liman ba ya tashi a wurin bai sake magana ba masu cewa sai an bashi ba su sake magana ba lokacin sallar juma'a ma Allah Abubakar ya je ya sallah ba da cewa wani ne liman daga nan nan a wurin kowa da yana kallo an gama to da cewa wani je kai sai a ce to ya zaɓi na ginninsa to matsalar ta ilimi ne wannan da ya kawo takarda ya dan yi kokari ko dan bismillah da ya daura da uzu billahi mana irin alu an baki wauzan mana ya migo sadaka <laughs> ya kasance yana son sa yana kusanto da shi wa yasma'u minhu kuma yana sauraron maganan ibnu abbas saboda shine habrul umma shine kogin ilimi a cikin sahabbai in ana neman kogin ilimi shine kogin ilimi tun daga addu'ar da manzon Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam na cewa Allah ilmantar da shi hikima Allah ilmantar da shi littafinsa gashi kuma da ladabin ilimi yana zuwa gidan Zaid ibn Thabit karatu radiyallahu anhu idan ibn Abbas ya je shi ko zai yi tambaya na ilimi saboda Zaid ibn Thabit malamin sa ne yana zuwa kofar gida kawai bai ma neman shimfudi sai ya kwanta akan yashi idan yayi bacci ya gaji zai bai huto ba ya gama gajiya sai tashi tafi abin sa idan kuma yana bacci ya huto ya gani sai ya tashe shi in kuma bai bacci bai fito ya tambaye shi me ya kawo shi ce na zo tambaya ce ta addini shi yasa in ke jiran ka sai a ce to ka aika gida ya fito mana sai ce ina duba maganar da Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum don haka yi hakuri har ya fito gare na Allah ya ce yafi alkhairi ba zan aika ya fito ba ya za na zo neman ilimin ce malam fito to yanzu idan wani ya aika maka in kai sakan ɗari ba ka fito ba ba minti ɗari ba kai malaman nan yayi haka ne jama'a da Allah malaman nan shi bai san ko malam wata matsala ce a gida yake solving ba ba maki lokacin da ka aika malam yana ba da haƙuri ko gidan ya rikice ba ka san wace mushkila yake ciki ba yawwa sai kamar haƙuri amma zai ga mutum na bambami wai ya za a yi aika wa malami yanzu gashi da minti biyar bai fito ba malami sai ka ce sarki to idan ba sarki ba waye sarki sai ya ce fakali ya ce uhibbu an na'alam an mala'i minan nasu kana haza muna so mu san hakikanin a cikin jama'ar da suke rayuwa a garin Madina me ke kasancewa akan abun da ya auku gare mu shin ana murna an soke ni ne ko an shiga damuwa shin jama'a suna murna zan bar duniya ne ko suna cikin bakin ciki wannan shi yake nufi to za mu tsaya a nan wurin tsayawan da muka yi sai mu kaddara ibnu abbas radiyallahu ya fita gari zai ji labari me ake faɗa ga amirul mu'minin a kwance ba lafiya an soke shi abinda bahaushe ke cewa rai a hannun Allah tare da cewa mai lafiyar maran a hannun Allah yake <laughs> to sai mu kaddara yanzu an tafi neman labari insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu kaddara ibnu abbas radiyallahu anhu labari ya iso radiyallahu anhu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad ali muhammad innaka hamidun majid wassalamu alaikum barakatuhu karatu na sati mai zuwa insha za mu kammala wannan shaksiya din sai kuma